Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Karma wanda baya shi ne ta da mu sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyanmu Madina Dauda ta yi da Farfesa Rabiu Adamu da cibiyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke samar Zaria, wanda ya fara yin ƙarin bayani kan sabon nau'in masara na telamez da aka fara sayarwa a watan Janairu na wannan shekara a Najeriya. Ga dai ci gaban tattaunawar. To yanzu ton nawa na wannan iri kuke da shi a nan ƙasa Najeriya? Muna da ton talatin muke da shi kuma an riga an siya shi maga baki ɗaya babu yanzu manoma sun zo da mai a su shekara mai zuwa Allah ya yadda wannan mun fara ne da sun kaɗan muna fata cewa kamfanonin iri da ke Najeriya za su karɓi ruwa daga mu su yaɗa shi cikin damana da kuma rani saboda damana shekara mai zuwa irin zai fi tan talatin muna fata mu samu kamar tan ɗari da talatin wanda manoman najeriya za su samu su shuka Farfesa mutanenmu na karkara musamman za su so su san wai tela tela din nan wai menene tela din nan ne tela eh, wani kamar suna ne a yanki a ce a ce nepa ko to <laughs> eh, national power electric power authority mm. to tela ya fito ne from yaren da kica tu tela wani kalma ce ta latin yaren latin tela yana nufin kariya masara mai kariya sai aka ce tu tela sai aka ce tela aka ce tela na ƙarshe tu tela to sai aka ce to wannan masarar mun yi bincike mun inganta ta tana da kariya daga tsotsi da ke damun masara suna ya kamata a bata sai aka ce to tunda tela yana nufin kariya a eh, eh, latin ya kamata a sa mata wannan suna tela sai aka yanke wannan a yanayin da ake ciki mun ga yadda sabon irin gmo ya fito wanda akwai zargi da rashin aminci a zukatan jama'a na tunanin ana so a cutar da su? Ka ce binciken nan ba wai a jami'ar Ahmadu Bello kaɗai ne kuka yi ba, har da wasu ƙasashen Afirka irin su Kenya. Wani abu za ka iya gaya wa mutane da za su tabbatar haɗin gwiwar da aka yi da ƙasashen waje ba wai wani gurɓacewa za a shigo musu da shi ba musamman ma yadda suke tsoron abin da ya shafi ƙasashen turawa. wannan ba da ƙasashen turawa yake ba na afirka ne afirka aka yi shi ina tabbatar wa mutanen najeriya cewa su kwantar da hankalinsu gwamnatin najeriya ni ma'aikacin gwamnatin najeriya ne ba za mu yi wani abin da zai cutar da mutanen najeriya ba duk wani sabon kimiyya da fasaha ya zo yana fuskantar irin wannan matsaloli lokacin da aka fara eh, takin zamani a najeriya na tana iyayen na firamare a 1960 an ba iyayen mu taki ce su sa a masararsu ko a sa amfanin su ce a su kasar su ba san taki amma kuma taki bai taɓa yiwa ba sai da masara an ba ya musu watsar amma da ilimi ya yaɗu da kuma amfani sanin amfani ana a hankali a hankali mutane suka ce a ah, masaran nan ba za ta yi ba sai da taki da aka sa masara taki abinci ba zai daɗi ba amma yanzu fa in kai noman masara ba sa masara ba sa taki mai kai ka noma kara kenan ko to haka ma shi ma ruwan zamani da mutanen ba su amfani da iri sai su sai iri iyayen mu za su iri ne su ba ni iri wajen makocinka ka san irin yadda ke ba an ya matsa shi ne iri mai kyau ne hmm. amma ba in za ka yi noman zamani dole ka je kamfanoni ka nemi irin masara don me kana so ka samu amfani ko ba za ka ce a ka auren iri a kasuwa ba to haka ma noman iri yake noman iri kasuwanci ne dole kuma iri yana da muhimmanci babu iri babu noma to kuma shi sa muke so a bunƙasa iraruwan da za su jure ma wa'annan cututtuka da kuma fari in aka haka nan najeriya ta iya samu ta da kanta ba sai ta shigo da masara ba masara tana da muhimmanci a ƙasarmu kuma bincike ya nuna cewa hukumar bincike ta aikin gona ta majalisar ɗinkin duniya ya fi e sun ce Najeriya muna da mutane fiye da miliyan ɗari biyu amma masarar da muke samarwa ƙasarmu bai wuce 10 miliyan sha biyu ba kuma na neman at least 10 miliyan aƙalla 10 miliyan ashirin saboda kullum yawan mu ƙaruwa ke masarar da ake nomawa bai kai yadda za mu ci da kanmu ba wadatar da mu ba wadatar da kanmu shi ne 10 miliyan ashirin amma muna samar da 10 miliyan sha biyu da rabi bai kai wani sha biyu da rabi ba da wasu fasahohi da mun ci gaba wanda sa Najeriya ta bunƙasa noman masara musamman ruwa da taki da maganin kwari dole a yi su a samuwar don a cimma wannan buri Najeriya ta samu kanta masara isasshiya wanda za ta ci mutanenta kuma da kai da ba makotanta dole Najeriya ta nemo ma ruwan masu inganci wannan cikin da muke yi muna so ne Najeriya ta zama ta tsayar da kafafun akan masara za ta yi da yawa manoman ta samu a sayar kuma a samu masara ta sauki masara ba da sauki ba gaskiya akwai matsala kuma masara ita ta farko a kasar nan kashi saba'in da ake masara da ake yi ake samarwa masu noman kaji ne da dabbobi su suke cinta kashin da mutane suke ci biyu su kashi goma ba to yanzu akwai na gija competition me zan ci competition akwai tsakanin gasa tsakanin su masu yin amacin abincin kaji da sauransu da kuma ah, masu cinta a gida kenan kana ganin wannan zai taimaka musamman ma yanzu da ake fuskantar rashin abinci ma a Najeriya da yunwa ma ke kalubalantar fiye da mutane miliyan 25? Haka ne, wannan shi zai taimakawa Najeriya. Dole Najeriya ta rungumi fasahohin ci gaba na zamani. Wannan ba muka fara ba. Maganan masara da inganta irin da an fi shekara 25 tun 1996 ake noma ta. Ba sabon abu ba ne amma mu a mu sabo ne. To duk abin da ya zo sabo wanda mutane ba su gama fahimtar shi ba da tunani za a kawo zarge-zarge. in za ku tunawa lokacin da aka kawo allura cin zanzana na polio ku ma'aikatan jarida ne kun sai da aka yaƙi kafin mutane su karba mutane suka ce kaza kaza kaza ne amma yanzu yayan suke kai yayin su biya ma kuɗi ayi saboda bai san yayin su samu cutar ƙyanda da wasu abubuwa haka ma wannan to yanzu nan gaba za ku yi bincike mu samu taylor rice Taylor beans, mm. me ɗin, eh, Taylor guinea corn, eh, Taylor wheat, eh, shinkafa Taylor, mm. wake Taylor, auduga Taylor, alkama tela duk wani abu da mutum zai iya ci eh. ya zama na tela eh to wannan <laughs> zai dauki lokaci ko wannan tela da aka yi eh, muke bincike an fa shekara goma sha biyu ana yi mun zo musu bincike shekara biyar ne kafin samu daga lokacin da aka yi aka binciko cewa akwai jins zai iya kare masara daga ɗakin bincike zuwa a kai filin gona ka shekara sha biyu ba abu bane mai sauki zai ɗauki lokaci da kuɗi da lokaci ba abu za a garaje a kan shi ba wai kamar farin takarda bane a ce a photocopying a'a sai an akwai kuma kungiyoyi na gwamnati suke bincikawa abin da kuka ce da kuka yi yana lafiya ba matsala kafin a yadda ku fito daga ɗakin bincike ku je filin gona ku shuka. Wani zai yi mamakin da ƙwararru kamar ku a Najeriya da kuma jami'o'i kamar naku na Ahmadu Bello da ke Zaria. Amma ka ce sabon abu ne, me ya ɗauki lokaci har ƙasashen waje an shekara ashirin ko ashirin da biyar da yin amfani da wa'annan ruwan amma ku sai yanzu kuke yi. To wannan manufofi ne na gwamnati mu ba gwamnati bane akwai abin da kira regulatory framework da policy na zan baɗi na manufofin gwamnati ko wannan ƙasa. Mm. In gwamnati ba ta yarda a binciken kimiyya ba mu da muke ta ce a'a wannan binciken da ake yi na genetic modification ba mu san shi amma gwamnatin Najeriya tun lokacin gwamnatin Goodluck Jonathan a 2015 ko 2015 ta kafa doka cewa Najeriya ya kamata da karfafa ta yi bincike akan duk wasu tsirarwan da aka inganta su genetically dabbobi da iri haka shekara yau nawa kenan ba shekara goma ba kenan ko sha biyar zuwa yau hmm. shekara tara kenan to wannan dokar da aka kawo cewa a yi binciken genetic modification na duk amfani tsararwa shi ba mu karfin gwiwa na jami'ar amadu Bello maka fara haka wannan ba doka an babu doka a Najeriya ba za ka iya bincike akan abin da gwamnati ba ta yi shi ba sai aka samu wannan tsaikon Masu sauraro a nan za mu da saya a cikin wannan shirin namu, da Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Farfesa Rabiu Adamu da biyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Samaru Zaria, wakilan ma Abuja Madina Dauda, sai kuma Fiona Wamai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.